This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da tara da sittin, sai kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ko a cikin shirinmu na yau Litinin 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan, Mahmud Abamu kanun labarai. To shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin Paris domin halartar taron kasashen duniya da za a yi game da sauyin yanayi. A yau Litinin ake sa ran za a fitara wato fara fitar da sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa da aka gudanar a ranar Juma'a wato a jiya Lahadi a Burkina Faso. Paparoma Francis ya yi kira ga bangarorin da ke yaƙi da juna a jamhuriyar tsakiyar Afirka da su ajiye makamansu. To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku yi cewa yau ake fara taron canjin yanayi na duniya a ƙasar Faransa. Ko ina fa'idan wannan taron? Masana na fatan wannan taro na Faransa taimaka gaya wajen samo maslahar matsalar sauyin yanayi. A can jihar Adamawan Najeriya kuwa, a jihar Taraba, APC ce ta cewa PDP ta bata ofishin gwamna domin ba ta ɗaga ƙara ba amma mai magana da yawan gwamna a fannin siyasa cewa ya yi. ba sakatare na APC dai za mu ɗaukar ƙara ya za su yi su To haka kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. ka jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin Paris a yammacin jiya Lahadi. yayin da kasashen duniya manya da ƙanana masu arziki da marasa arziki suka hallara domin tattaunawa kan yadda za a kawar da matsalar dumamar yanayi a cewar obama abin da ya bambanta wannan taro da sauran shine fiye da kasashe 180 sun gabatar da tsare-tsarensu kan yadda za a rage hayakin da ke haddasa sauyin yanayi kuma amurka na kan gaba wajen ganin an cimma wannan buri a wani sako da shugaba obama ya fitar a shafin sada zumunta na facebook a jiya lahadi shugaban na amurka ya nuna kwarin gwiwa cewa za a kai gagaci a wannan taro da za a fara a babban birnin na faransa burin wannan taro dai shine a san yadda za a rage ɗumamar yanayi zuwa maki biyu na digiri celsius ko kuma ƙasa da haka ta hanyar dakile yawan fitar da hayakin da ake dangantawa da ɗumamar yanayi sai dai wasu na ganin akwai ɗimma wato akwai damuwar ko za a iya samun haɗin kan ƙasashen baki ɗaya a wannan taro idan aka yi la'akari da yadda aka samu rabuwar kawuna a shekarar 2009 a birnin copenhagen tsakanin kasashe masu arziki da marasa arziki rahotanni daga burkina faso na cewa yau litinin ake sa ran za a fara fitar da sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa da aka gudanar jiya lahadi an gudanar da zaben ne a wani yanayi da wasu ke kwatantawa a matsayin zaɓe mafi inganci a tarihin kasar akalla masu kada kura su miliyan biyar ne suka yaron rumfunan zaɓe domin fidda mutum guda cikin 'yan takara shugaban ƙasa su goma sha hudu a wannan zaben da masu fashin baki suka ce babu wata alama da ke nuna wa ga wanda zai lashe zaben idan dai ba a samu wanda ya lashe zaben ba akalla da kashi hamsin na kuri'un da aka kada to za a je zaɓe zagaye na biyu son shugaban ƙasar blaise kamfore ya mulki ƙasar ta burkina faso na tsawon shekaru 27 kafin ya yi yunkurin yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar domin kawar da tsarin ƙayyada wa'adi ga shugaban ƙasa wanda hakan zai bashi sake mulkar ƙasar wannan yunkurin ya haifar da bore a duk faɗin ƙasar lamarin da ya tilasta mai ajiye mulki daga bisani an dai kafa wata gwamnatin wucin gadi da ta mai na shugaba kamfore inda aka bayyana cewa za a yi zaɓe a watan oktoban da ya gabata sai dai wani ɗan takaitaccen juyin mulkin da bai yi nasara ba ya sa aka ɗage zaɓen zuwa wannan watan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Paparoma Francis ya yi kira ga bangarorin da ke yaƙi da juna a jamhuriyar Afirka ta tsakiya da su ajiye makamansu su kuma rungumi hanyar da aka ɗauka domin kawo ƙarshen rikicin. A jiya Lahadi, Paparoman ya isa Bonge babban birnin ƙasar domin gabatar da saƙon zaman lafiya ga ƙayan ƙasar, wanda rikicin siyasa ya rikide ya koma na addini tsakanin Kirista da Musulmi. Yayin da yake gabatar da jawabinsa a wani taron addu'a a majami'ar Cathedral da ke Bonge, Paparoma Francis ya yi kira ga waɗanda suke rike da makamai da su ajiye makaman mutuwa kamar yadda ya kwatanta ya ce a maimakon rike makamai su shirya kanku wato shirya wa kansu da ɗabi'u masu kyau da kuma nuna ƙauna da tausayi waɗanda su ne ginshiƙan zaman lafiya gabanin wannan jawabi na sa fafaroman ya kuma yi kira ga dukkanin ɓangarorin da kada su bari bambancin addini ya raba kawunan su ya kuma yi fatan zaben da ke tafe zai baiwa ƙasar dama ta buɗe sabon babi a tarihinta. ta kafin zuwan fafaroman shugaba catherine samba panza ta bayyana a ranar asabar cewa mutane na yi wa shugaban na mabiya ɗarika katolika kallon mai saƙon zaman lafiya ƙasar jamhuriyar tsakiyar afirka ta kwashe kusan shekaru uku tana fama da tashe-tashen hankula tun bayan da 'yan tawayen seleka waɗanda mafi aksarinsu musulmai ne suka haɓar da gwamnatin francois bozize a watan maris ɗin shekarar 2013 suka rinka cin karansa ba babbaka lamarin da kuma ya haifar da 'yan tawayen antibalaka waɗanda mafi yawansu wato yawancinsu kristoci ne da su ma suka rinka ɗaukan fansa ƙasar turkiyya da ƙungiyoyin tarayya ƙasashen turai sun amince da wani shiri da zai laƙume biliyoyin daloli wanda zai magance matsalar kwararan bakin haure da ya addabe su yayin da yaƙe-yaƙe a sassan duniya ke tilasta wa mutane ficewa daga gidajensu a wani taron koli da aka yi a brussels babban birnin belgium ƙungiyar tarayyar turai ta samarwa turkiya da agajin kuɗi na dala biliyan 3.2 domin ta lura da miliyoyin 'yan gudun hijira da ke zaune a ƙasar ta turkiya babban tawagar 'yan gudun hijira daga syria waɗanda suka isa nahiyar turai a wannan shekara sun da turkiya sun ratsa turkiya yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa girka da bulgaria shugaban kwamitin ƙungiyar ta tarayyar turai donald tusk ta faɗa a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka gabatar tare da firayim ministan turkiya ahmed davutoglu da shugaban kwamitin zartawar ƙungiyar ƙasashen turai jean claude juncker cewa matsayar da aka cimma an tsara yadda za a samar da daidaito a iyakokin ƙasashen nahiyar da turks ya ƙara da cewa za a ƙara asasa batun yunkurin da turkiyyar ke yi na samun gindin zama a ƙungiyar ƙasashen turai a shekarar 1997 aka ayyana turkiya a matsayin kasar da ta cancanci ta shiga kungiyar inda tuni ta fara shirye-shiryen samun gurbi a dindindin a shekarar 2005 a hukunce masu fafutuka a sun ce wasu hararen sama da ake kyautar zaton jiragen rashi ne suka kai sun kashe akalla mutane 18 kana suka jikkata wasu 40 arewacin kasar rotundi sun ce an kai harin ne a wata kasuwa mai cike da jama'a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights da ke Burtaniya wadda kuma ke sa ido akan rikicin na Siriya. Ta ce hararan an kai su ne a wani gari da ake kira Ariha da ke kusa da lardin Idlib na mitazar kilomita ashirin da iyakar Turkiyya. Wannan yanki dai na hannun mayakan ƙungiyar Nusra ne da ke da alaƙa da ƙungiyar Alka'ida kuma ba yanki bane da ake samun mayakan ISIS. a watan satumba rashi ta fara kai harare a siriya lamarin da ke samun sukar amurka da sauran kawayenta da ke kai harare kan mayakan isis a wata tattaunawa da aka yi ajiye lahadi a birnin damascus wani babban jami'in ƙasar iran ali akbar vilayati da shugaban siriya bashar al-assad sun ce abokanan su sun kara samun tallafin kudade da makamai yayin da dakarun gwamnati ke samun goyon bayan iran da rasha kamar yadda kafar labaran ƙasar ta tabbatar Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Yau da yake za a fara taron canjin yanayi na duniya a ƙasar Faransa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da irin rawar da wannan canjin yanayi ke haifarwa yanayi a ko'ina cikin duniya. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rahoton da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da rage aukuwar bala'o'i ya fitar ya nuna cewar cikin shekaru goma da suka gabata haɗura da bala'o'i dubu shida da dari hudu da hamsin da bakwai ne suka faru sakamakon ambaliyar ruwa, mahaukaciyar guguwa, fari da sauran ababen da kai tsaye ke da alaƙa da sauyin yanayi. Shin menene sauyin yanayi? Farfesa Alhassan Mamman Muhammad na Jami'ar Abuja ƙwararre ne kan sauyin yanayi. Sauyin yanayi saboda an fafa da yanayi amma kuma an zo an samu sauyi akasin abin ba ka saba wannan shi shine tsaurin yanayi misali kamar arewacin Najeriya da kudancin Niger. za ka ga yawanci ruwan da ake da shi ya ragu ko kuma wasu ma sun kafe ga baki daya sannan misali in ka duba tantin cari an kada ci abin na neman kafewa ga baki daya cikin wani rahoto da ta kira yadda dan adam ya dandana kudarsa saboda sauyin yanayi majalisar ɗinkin duniya ta ce daga shekara ta dubu biyu da biyar zuwa watan agustan wannan shekara kimanin mutane dubu ɗari shida ne suka rasa rayukansu saboda ibtila'in da sauyin yanayi dai ya jaza yayin kuma da mutane biliyan ɗari da miliyan ɗari ɗaya ko dai sun samu raunuka ko su rasa gidajensu da ɗauko suna cikin halin kakani kayi farfesa alhassan muhammad ya ce sabi da adam an ci gaba a fannin kimiyya da fasaha ko sinadari da muke kirkira don amfanin jin daɗin mu na yau da kullum. To yawanci idan aka saki kan ƙara dumama yanayi musamman carbon dioxide. Ka san yadda Allah ya halicci yanayi shi ne wato tsiro suna amfani da carbon dioxide kuma su bada oxygen in suna numfashi. Mu kuma wannan abin da suke bada a matsayin guba shi muke shaka. Mu kuma bada carbon da a matsayin guba. Su kuma wannan gubar ɗan adam su suke kuma ɗauka suke amfani da shi wajen numfashi. Farfesa Alassan Mamman Muhammad ya ce aikace-aikacen kamfanonin da ke haƙo man fetur na taka rawa gaya wurin sauyawar yanayi. Kasan shi iskar gas da man fetur suna haɗuwa ne wuri guda. To kafin ka samu shi wannan man fetur ɗin sai an ƙona gas ɗin sannan kai ga wannan man fetur. Kuma munan hajjin sai an ƙona wannan man ɗin shi ake gas gas flaring. To amma a ƙasashen turai da kaga doka ce ba wanda ya isa ya ƙona musu wannan gas. Masana na fatan wannan taro na Faransa taimaka gaya wajen samo maslahar matsalar sauyin yanayi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ababen adam mai wuya gane hali, in an yi ruwa, ka ce an yi ruwa, in an yi sanyi, ku ce an yi sanyi, in an yi rana, ku ce an yi rana, in an yi zafi, ku ce an yi zafi. To madalla. a can jihar taraba ko jami'ar apc ce ta cewa jami'ar pdp ta sauka ta bata mukamin gwamna tun dai bata ɗauka kara ba abinda pdp ta ce a ina ta jiwo hakan ibrahim abdulaziz gare ka yayin da wa'adin kwanaki 21 da kotun zabi ta ɗibar ma gwamnan jihar taraba a kitadare disan isa ke cika game da hukuncin da kotun ta yanke tun farko yanzu haka an so mace ce kuce inda jam'iyyar apc ke ma cewa a bata kujerarta da take mai da martani game da cikan wa'adin kwanaki 21 jami'ar apc ta bakin shugabanta a jihar taraba alhaji hassan jikardo ta ce har lokacin da wa'adin ke macika ba ta samu takardar cewa gwamnan ya ɗauka kara ba wanda don haka ne ma take buƙatar da a bata kujerarta kamar yadda doka ya shimfiɗa. to ni da shugaban jami'ar eh, da apc na jihar taraba yau kuma muna kwana ashirin da biyu bayan yanke shari'ar nan kuma a ka'ida a cikin kwana ashirin da ya kamata a bamu takardar shaida cewa an ɗauka kara na mu dai a jam'iyyance ba a bamu ba zuwa yanzu da nake gaya maka ɗin nan. to da yake a kawo yanzu Eh, kuna cewa ba ku samu takardan ɗaukar ƙara ba me kuke so a yi kuma ita dokar ta eh, eh, da dama ai da an yarda cewa da eh, hukuncin da aka yanke a kotu ya tabbata kenan to me kuke so kenan abinda da muke so a mika ma mulki kawai kotu su zartar da hukuncin su a mika wa Hajiya Aisha gwamnan jihar Taraba mulki kawai mu karɓi mu fara aiki to sai dai kuma a martan da mai da gwamnan jihar Taraba a Kitadare Disan Isaku ya musanta batun cewa bai ɗaukaka kara ba gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ai ba ma dole ne sai sun sanar da jam'iyyar APC ba tun da dai ba sakatariya na apc don za mu ɗaukaka kara ya za su yi su sani su je kotu ba su tambaya ko mun ɗaukaka kara ko ba mu ɗaukaka kara mm. a kotu ne muke yi. to yayin da kuke ta kun ɗaukaka su sun ce kawo yanzu a ba takardar da suka samu na cewa an ɗaukaka kara suna magana ma don haka tunda ba ku ɗaukaka kara ko kuma tunda ba takarda su fa suna nan daren kan cewa a ba su mukamin. a to wannan ba rayin su kenan ba Ko dai mun ɗaukaka kara. mun oh, ɗaukaka ƙara rayin su kenan. To wani eh, wani albishi za ku wa magoya bayan ku tunda kun ɗaukaka ƙara? Amu dai insha Allah muna gani Allah ya yarda ba matsala domin kowa ya gani abin da ya faru a Yobe, kowa ya gani abin da ya faru a Benue. Akwai irin sadewa in maganan party primaries ne Supreme Court ma da ta yi rulin wasu cases na masari da sauransu. sun ce duka wannan party affairs ne. To idan a kan na PDP ko a kan namu ne zai zama daban wannan kuma ba muna jira mu gani ba. To wai ko mai doka ke cewa ne game da wannan batu? barista idris abdullahi jalo shugaban kungiyar lauyoyi ne a jalin gwafa da jihar taraba bisa doka suna da kwana 21 su ɗaukaka kara bayan nan in sun shiga da takardun ɗaukaka karansu a rajistirin kotu ya sauran ma kotu su yi sabin duk wani party kamar apc na kike magana da sauran eh, eh, parties da suke cikin wannan ɗaukaka kara idan suka yi sabin ya rage wa kotu hurumin kotu ne ta yi sabis so ina gani in ha sun yi ana shirin sabis kenan watakila amma kamar yadda ka sani ni bana cikin lauyin pdp bana cikin lauyin apc so ni ina gaya maka abin da doka ya kawo so ban sani ba an yi appeal ba a yi ba annan bana ba ne for now a dai farkon wannan wata na nuwamba ne wato a ranar asabar bakwai ga wata kotun sauraron karakin zaɓe ta soke zaɓen gwamnan jihar aktadariyar disan isiyaku dan jam'iyyar pdp tare kuma da tabbatar da sinita aisha jima'i alhassan ire apc a matsayin wadda ta lashe zaɓe lamarin ma da ya ja ce a fagen siyasa da kuma shari'a a najeriya wanda kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka

Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa jiya Lahadi a Malta cewa ta'addanci na ƙara ta'azzara ne muddin mutanen kirki suka kasance ba su da yi kuma suka yi bris da abin da ya dace su yi. Shugaban da yana magana ne a taron shugabannin kasashen Afirka renon Ingila ya ce ya yi imanin za a shawo kan ayyukan ta'addanci idan aka ci gaba da samun haɗin kan. Sai dai jim kaɗan da wannan kalamai nasa kuma sai gashi mun samu labarin cewa a can jihar Adamawa an yi ba ta kashi tsakanin wasu da suka kai wa garin Gulakari da jami'an tsaro abin da ya sa jama'an garin su karanta a na kare. muna bin diddigin wannan labarin a cikin shirinmu na hantsi za mu kawo muku ƙarin bayani har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum yau ma wannan fili na ciki da gaskiya zai waiwaya bayan ne kawo muku ƙarin bayani game da halin da ake ciki kan batun tsohon alkali aminu kagara wanda ya tura 'yan banga suka kwashe dabbobin wasu Fulani ya yi gwanjonsu a kan wai zai biya kuɗin tare da yanke ma wani ɗan uwansu. Wani kwamiti da babbar jojin jihar Neja ta kafa ya samu tsohon alkali Aminu Kagara da laifin wuce makaɗi da rawa har ta kai ga aka kore shi daga alkalanci. To amma a bayan da aka kore shi, gwamnatin jihar Neja ba ta yi komai kan waɗannan mutanen ba. ba ta biya su kadarorinsu da tsohon alkali Aminu Kagar ya kwace musu karfi da yaji ba, haka kuma ba ta ɗauki wani matakin ganin cewar ya amayo kadarorin mutanen nan da ya kwace ba. Sai kuma a jihar ta Neja aka fara yaɗa riɗe-riɗin cewar ai wannan sabuwar gwamnati tana shirin maido da shi akan aikinsa ko kuma wani aikin daban. Domin ko an ce wai yana da wani na kusa da shi cikin sabuwar gwamnatin jam'iyyar APC a jihar Neja. Duk da cewa babu wanda ya gabatar da wata kwakwarar shaidar haka, mutum ya yi ƙarfin da har ɗan majalisar dokokin jihar Neja mai wakiltar mazaɓar Boso, Abdulmalik Madaki Boso, ya gabatar da ƙuduri gaban majalisa kan gwamnatin jihar Neja ta biya waɗannan mutane kuɗaɗen ɗaruruwan shanu da tumakinsu da tsohon alƙali Aminu Kagara ya ƙwace musu ta hanyoyin haramun, sannan ya ce shi ma ya ji ana maganar maido da alƙalin nan. Suna sunana dai honorable abdulmalik madaki boso a ɗan majalisar jihar niger wanda ke wakiltar yankin karamar hukumar boso local government ka bijiro da maganar mutanen ko kuma fulanin alkali malam aminu kagara da ya saida wa dabbobi a tun shekarar bara da wani mataki kuke so ku dauka a kai yadda dai na faɗa a wancan karan yadda na toho da maganan a nan ofishinmu nan majalisa nan na jihar naija a game da mutanen tungan rogo. A yadda dai ka sani mutanen na suna yankin kamar hukumar da nake shugabanci kuma ni kafin in zo majalisa zan ce na san da wanga magana saboda a lokacin nan ina jinta a rediyo kuma ita mutanen ƙauyen ma da je campaign duk sun kawo wannan maganan sai min ita wanda ni na duba na gan cewa mutanen nan gaskiya zahiri an cuce su cutan da aka musu shi yasa ka gan abun ya biya dame ni har da Allah ya ba da nasara sai ka gan na yi kokari in bi hakkin mutane na a wurin gwamnati na farko damuwa na shine wannan alkalin da ya cuce su because cutan su yayi tunda ni kafin in zo na tabbata ita da take shugaban alkali yanzu lokacin ta sa an da kwamiti a yi bincike kuma bincike ya nuna cewa alkalin nan ya cuce wannan mutane an same shi da laifi kuma samun shi da laifin da aka yi shine dalilin da ya sa aka kore shi a aiki to amma ni a wuri na koran shi aiki ba shine ya maganin abun da zaluncin da ya ma mutane nan ba saboda sakani da Allah dukan mu ji tsoron Allah mu kuma tuna cewa dukanmu kowa yawan ya mutu zai koma ga Allah ne ko ba gaskiya ba in mutane mutumin na ya cuce su aka ce yau an kore shi a aiki sannan wayannan mutanen an ya kwashi shanayensu sama da ɗari da hamsin da wani abu ya sayar ya kwashe tumakai ɗari da hamsin da wani abu ya sai da su kuma wanda ya ce ya sai da shanayen saboda su ko wannan tumakin saboda su saboda ya biya su diya bai yi ba bai biya su ba saboda wannan mutanen makwabcin juna ne kuma sun ce ba biya su ba to ina yi da wannan kudin kuma a ce an kore shi a aiki ba a ba tallasa shi ya marma wayannan mutane da dukiyansu ba wannan mutane saboda Allah fulani ne fulani ne ba su numa daga nan wurin suke kiwo suna ciyar da 'ya'yansu suna kai 'ya'yansu makaranta su makaransu suna ci a wurin nan an bar su yanzu babu ko kwayan shanu guda ɗaya in suka shiga wani hali a yau don Allah da annabi haki na wurin wa yanzu kai majalisa menene ne za ku yi to eh to kagan wannan motion da muka da nayi a lokacin House Assembly mun roka gwamnati ne a duba ga mutane da idon rahama a san taimakon da za a yi musu saboda su samu su dawo da dukiyansu wannan shanayen saboda shi ne kaɗai abin da suke a rayuwarsu saboda gwamnati ta samu ta taimaka musu a samu a biya su shanayen nan ko a taimaka musu da kuɗi wanda za su sake samu wayannan dubobin su gan sun tara dubu sun ci gaba da harkokin su yanda suke a da domin shine zai taimaka duk in ba haka ba wallahi halin da ke ci saboda ni na ma je ƙauyen na samu wani labari cewa su an zo an ga musu sun samu labari cewa ana nan ana lobin gwamnati saboda wai wannan macucin a dawo da shi bakin aiki to kuma gaskiya yadda suka nuna bacin ransu in wannan mutumin yau ba a biya wayan ga mutane haki ba aka ce an dawo da wannan mutumin nan kuma wayo har bakin aiki kuma ba gwamnati bai tilasta mutumin nan aka hukunta shi ya biya wannan abun ba a ce an dawo da shi bakin aiki wallahi komai na iya faruwa Allah dai kiyaye kuma gaskiya babu wanda zai ce zai gan laihin wayannan mutane ba ban ce kowa ya doke doka a hannun shi ba amma ni ina rokan gwamnati ne a maimakon wayannan mutane wallahi gwamnati ta doki mataki ta san da za a yi da wannan mutumin a hukunta shi ya fitar da hakkin mutane da kuma su mutanen nan gwamnati ta san da za ta ta taimake su sunana haruna suleiman otono ni dan uwa ne gare su kuma ni ke wakiltan su tun dai lokacin da magana ta kai ga matsayin shi alkali aminu kagara a gwamnati ta sallame shi daga bakin aiki bisa wani bincike da ta yi ko kuma bisa binciken da ta yi akan wani al'amari kawa yanzu wani hali su mutanen nan suke game da rayuwarsu to gaskiya lamarin rayuwa kan yana taɓarɓari gaba ɗaya don dama dabbobin nan shine arzikinsu da shi suke tafiyar da rayuwansu da shi suke gudanar da al'amuransu to da aka kwashe wannan dabbobin gaskiya sun cika cikin mawuyacin hali noma da suke yi ma ba su samu sun yi ba saboda shanayen da shi suke amfani suke samun taki har su gudanar da noma to babu shanu kuma babu kwanciyar hankali cin yau da na gobe har yanzu tallafi suke samu masu tallafin ma gaskiya sun fara gajiya da su don tun lokacin da al'amarin ya faru babu wani gudunmuwa da aka samu daga wata kungiya ko kuma gwamnati har yanzu dai shiru muke ji yanzu kamar ita kungiyar ah, makiyaya ta miyatti Allah akwai wani abu da ta yi na kai dauki ko makamancin haka gaskiya babu wani abin da ta yi na kai dauki iyaka dai tun wancan lokacin ma da abin ya faru sai dai mu zo mu same su to kuma tun lokacin da muke ta samun su dai kan al'amuran da muka ga dai babu wani abin da ni na bin hanyoyi dai har muka kai ga sanata david umar daga nan shi kuma ya jagorance mu ya haɗa mu da shi dan majalisa wanda ke wakiltan buso wanda shi ya gabatar da magana a gaban majalisa har aka kai ga cewa za a ɗauki matakin biyan mu haƙoƙinmu yanzu majalisa eh, ta ce maka wani abu akan batun an kira ka a majalisa shi dai dan majalisan ya kira ni kuma mun zauna mun yi magana da shi sannan yana yawan kira na nima ina kiran shi yana ba mu haƙuri har ma ya yi alƙawalin cewa zai je wajen ya ga halin da suke ciki amma har yanzu dai bai samu zuwa ba to yanzu menene ne fatan ku game da wannan al'amari amma a ɗaya gefen mana ji an ce kamar eh, mutanen da naku suna hasala sosai lokaci lokaci gaskiya ne wannan gaskiya ne don ba wai iyawanmu ba ne ba don Allah dai ya taimaka ba ko da wani lokaci sukan tashi da niyan cewa tun da dai abu shuru kusan shekara biyu kenan babu wani abin da aka yi su za su ɗauki mataki tun da gwamnati ta kasa to amma dai da dattijan wurin da kuma ni da ke wakiltan su muna zaunawa muna ba su shawarwari kan cewa tashin hankali ba shi da amfani su dai yi haƙuri har mu ga abin da za a yi saboda ba komai ke kawo musu hakan ba iyaka Eh, saboda tsegumi da kuma wasu mutane da ke ce musu babu abin da za a yi tun daga alƙalin nan wasu ma na cewa an mai da shi aiki wasu kuma na cewa ai yana da daurin gindi ma cikin wannan sabon gwamnatin da aka samu to mu dai muna nan muna jira kuma muna ba su hakuri amma kafin abin ya lalace muna son gwamnati ta shigo domin a shawo kan al'amarin eh, me an kore shi aiki me kuke so a biya shanun koko menene gurin ku yanzu eh gaskiya abu biyu muke son a yi na farko dai bayan an biya mu shanayen mu da aka kwashe muna son a hukunta shi domin ya zama darasi ga na baya idan aka ce a kyale shi a biya kawai wani ma zai iya ya ce ai aminu garma ya yayi ya sha gwamnati ta biya amma mu muna son a biya mu baya ga biyan mu da za a yi a gurfanar da shi kotu a hukunta shi daidai da laifinsa sauraro idan Allah kai mu a mako mai zuwa muna tafi da kyakkyawan labari na irin matakan ƙarshe da hukumomin 'yan sanda na shiya ta ɗaya ƙarƙashin jagorancin mataimakin sufeto janar na 'yan sanda AIG tambar Muhammad Yabo suka ɗauka kan 'yan sandan nan na garin ɗan Kanjiba da wani farar hula waɗanda suka ci zarafin wata mace da mai gidanta. Yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To Allah kyauta, mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin Paris a yammacin jiya Lahadi yayin da ƙasashen duniya manya da ƙanana masu arziki da marasa arziki suka hallara domin tattaunawa kan yadda za a kawar da matsalar dumamar yanayi. a cewar obama abin da ya bambanta wannan taro da sauran shine fiye da kasashe 180 sun gabatar da tsare-tsarensu kan yadda za a rage ya hayaki da ke haddasa sauyin yanayi rotani daga burkina faso na cewa a yau litinin ake sa ran za a fara fitar da sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa da gudanar a jiya lahadi an dai gudanar da zaben ne a wani yanayi da wasu ke kwatanta a matsayin zaɓe mafi inganci a tarihin ƙasar. kasar akalla masu kada kuri'a miliyan biyar suka garzaya rumfunan zaɓe domin fidda mutum guda cikin 'yan takarar shugaban ƙasa goma sha hudu a wannan zaɓe da masu fashin baƙi suka ce babu wata alama da ke nuna ga wanda zai lashe shi paparoma francis ya yi kira ga ɓangarorin da ke yaƙi da juna a jamhuriyar tsakiyar afirka da su ajiye makamansu su kuma rungumi hanyar da aka ɗauka domin kawo ƙarshen rikicin a jiya lahadi paparoma francis ya isa bonge babban birnin ƙasar domin gabatar da saƙon zaman lafiya ga ƙasar To ma da lada ta kaita labaran mu kawo ƙarshen shirin namu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mamun Lalo da muka yi azubanci tare da shi. Sai cuba diodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an ji mun dawo da hatsi da wani sabon shirin. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.